masu kallo tare da su mata shashin yanci na liberty tv da kuma rediyo mita 300.1 da mita 300.3 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da a cikin sabon shiri na bakonmu na mako a yau kuma a cikin shirin bakuwa ce da ke ita wato babban bakuwa ministan harkokin mata ta najeriya a devin paulin talent tare da za mu tattauna kan cikar ma'aikata ta shekara ɗaya daga kowa ko kuma shugabanci a ƙarƙashin jagorancinta da kuma irin nasarorin da aka samu a cikin wannan shekara da da muke dubi a kai game da aka sani shugaban muhammadu buhari ya nuna nesa ta ganin cewa wato ya inganta rayuwar mata da ƙananan yara a najeriya dalilin haka ne ya sanya ɗaya daga cikin Uh, wato na kusa-kusa da shi ta kasance minista a ma'aikatan ta uh, harkokin mata ta najeriya uh, kuma zuwa yanzu wannan ma'aikata na fuskantar kalubale kama daga karuwar fyaɗe a najeriya da cin zarafin mata da sauran batutuwa da suka shafi ci gaban mata to a wannan shiri a wannan rana za mu tattauna da ita ministar harkokin mata ta najeriya in paulin talent suna na shafi suleiman a idan fara honorable minister da irin ah, wato yadda kika kalli tafiyar wannan gwamnati kuma ma'aikatar ke shekara daya da ta wuce ko kuma irin abubuwa da kuka sa a gaba cikin wannan shekara daya na gode ah, barkamu da yau wato a takaice dai na tabbata za ka yadda cewa sha'anin mata sha'anin kowa ne domin kowa kwace ta haife shi kowa na da uwa uwa ce ta haife mu mata su ne kuma iyayen gida mace mata ne mace uwa ce mace yar uwa ce mace iya ce mata kuma sun fi yawa a an duba yawan jama'an najeriya mata sun fi yawa to idan kuwa an ce ana son cin gaban ƙasa idan kuwa an kyale wannan dimbin yawan al'umma wanda su ne mata to akwai damuwa ya zama ƙasan na tafiya da ƙafa ɗaya ƙasan ta zama gurgu domin kuwa idan kuka kyale population mai yawa wato scale ɗin ta yi balance ba idan kwa muna son samun cin gaban kasa dole a ɗauki harkokin mata da mahimmanci zan fara da nuna godiya ga shugaban kasa da kuma duk sauran manyan shugabanninmu su sanatocinmu su members na reps da su gwamnoninmu da sun san mahimmancin mata kamar gwamnan ah, kwara state wanda ya yi rawan a gani a tarihin najeriya dai ba a taba an ga gwamnan da ya sa mata sun fi yawa da maza ba to shi ya bi gaskiya domin mata sun fi yawa idan kwa ana so a bi gaskiya matan ne masu jefa kuriya matan ne masu tsaya ko a cikin zafin rana ko a cikin ruwan sama in sun ce suna son ka za su tabbatar sun baka kuriya ashe mata suna da kyau in kadda kuriya ne amma in ya zo shanin mulki kuma a manta da su wannan ba daidai ba daga shugaban kasa da duk sauran gwamnoni da shamomi mata ne ƙuriyan mata ne ya aje su kuma idan an ce ba za a yi da mata ba to an ce amanan mata to ina so roki shugabannin addinai da manyan malamai da kuma shugabannin community leaders wato da shugabannin addinai duka a tabbatar sun ƙara waye da kan al'umma akan shanin tafiyar da mata idan muna son ƙasar najeriya ta samu cin gaba to da yake kin dade a cikin harkokin nan na mata da kuma tabbatar da jin daɗi da walwalarsu kin zo da tsare-tsare da kike ganin zaki amfani da su wajen inganta rayuwar mata kama da karfafa musu gwiwa da tabbatar da cewa ana yi da su a matakin siyasa da kuma shugabanci sai dai ma'aikatar ki ta fuskanci wani kalubale nan ba da jima ba abin da ya shafi karuwar cin zarafin mata wanda ake gani yana da nasaba da wato kulle da aka shiga a ƙasa saboda annobar covid-19 ya kuka fuskanci wannan kalubale kuma irin tsare-tsare kuka yi na ganin kun ga wannan barazana wato abin bakin shike ne kwarai domin tun da muke ba taba an ga abin da ya tadda hankali irin wannan ba na san da dadewa an sha yin fyaɗe ana fyaɗe ana cin zarafin mata a kowane gida amma wannan zamanin wannan bala'i da ya zo mana a ƙasa mai sunan coronavirus wato covid-19 wanda dole gwamnati ta sa dokan kulle kulle a zauna cikin gida domin a rage yaduwan ciwon nan an samu lokacin da mata sun zama kamar wato prisoners a hannun masu cin mutuncinsu masan da su dama aikinsu kenan cin zarafin mata sun samu dama da yake matan nan ba inda za su je wanda kuma dama suna da damuwansu ko kuma rashin wani abu sai a tura damuwan kuma akan mata da 'ya'ya wasu a yi musu fyaɗe wa'ansu da ke su a jefar da su a gida wannan da kunya domin ya zama ƙauyen shi domin kwa idan idan baka kula an baka so matanka ba baka so kanka ba in ka in ka auri mace ta zama jikinka kun zama abu ɗaya to babban damuwa na shine fyaɗe man ma ƙananan yara kana da labari a wasu jiha an yi fyaɗe ma yara wata uku in ban da safi da hoka ba za ka yi fyaɗe ma yarinya wata uku ina lafiya mun gane shekara daya mun gane shekara biyu mun gane wata shida wanda yawancinsu suna na asibiti na wata uku nan har hanjinta sun fita to wannan ai ba bambanci da kisa ina roko da babban murya kowa ya sa ido wannan ba aikin gwamnati ne kadai a tabbatar an kare ko kuma an yaki shanin fyaɗe da cin zarafin mata ba na gode da shugaban kasa ya yi magana da babban murya ya kuma sa eh, inspector general na 'yan sanda ya tabbatar duk wanda aka kama shi da wannan laifin fyaɗe da shin zarafin mata a tabbatar an yi mishi hukuncin da ya kamata haka kuma ya gaya wa inspector general na attorney general and minista na shari'a ya tabbatar kotu ba a dakatar ko kuma an danna ɓata lokaci akan tabbatar an gama shari'ar nan ba ya shugaban kasa kuma ya sa shi an sa interministerial committee domin ba ministry of women affairs kadai ne za ta iya uh, wannan ba committee din wato ta ninke ma'aikaci daga kowane ministry ministry na information ministry na education ministry na health ministry na environment duka da mu ministry of women affairs da kuma ministry of justice za a hada hankali a nemi hanyar tsarin da za a maganta wannan domin a sami cin nasara daidai lokacin da kuke fama da batun karin faɗaɗar fyaɗe da cin zarafin mata akwai matsala ta safarar matan kansu domin ayyukan da suka shafi karuwanci a wasu ƙasashe misali a yan kwanakin da nake maganan dawo da wasu mata daga birnin libya libya da sauransu ya kuke fuskantar wannan kalubale na safar mata domin ah, wato amfani da su ta hanyar neman kuɗi wato wannan kuma wani babban abin kunya ne da babban eh, bakin ciki domin zamanin slavery eh wato bauta eh, ko cinikin bayi cinikin bayi to da muna tsammani an wuce wannan amma wannan yadda za a kai 'yan mata a rudi iyaye duk wannan don rashin shanin poverty ne talaushi ne ta ja wannan to talauci da ta ja wannan dole a maganta talauci kuma za ka yi da cewa shugaba president muhammadu buhari ya tsaro hanya daban-daban a karkashin ministry of humanitarian da kuma other youth empowerment programs empower ne don inganta rayuwar mata da matasa domin a taimaka musu domin in dai iyali suna da karfin tattalin arzikin kasa ba za su bar yaransa su je su shiga hannun wani wanda baka san shi ba da zai zo ya roɗe kawai zai kai ɗanka ya sa makaranta a turai ko kuma zai je ya samo mishi wani babban aiki nan kwa ba wani aiki to wannan ah, agency na naptip ita take dilin da wannan da kuma agency na su suke handling shanin hukumomi da suke yafe haka ne duka muna nan muna aiki tare domin abin da ya shafi mata da abin da ya shafi yara dole ya shafe mu dole kuma mu kara waye da kan jama'a wato waye da kan jama'a shine babban yakin a wannan domin idan rashin ganewa ne yake sa iyaye su bar 'ya'yansu su fado a hannun masu sayar da 'ya'ya a kai su kasan waje a je a ci mutuncin su a banza da kika maganar yara matsalolin yara wani abu da yake ciwo mutane tuwa shi shine yawan ƙananan yara da suke gararan ba a kan titina wanda za na ta ana da sama da kusan miliyan goma sha uku a najeriya kusan miliyan goma ma a yankin arewacin najeriya wannan na haifar da kalubale na tsaro da sauransu wanda ke ta ƙara ta hasara musamman a yankin arewacin najeriya wani irin kokarin ma'aikatar ki take yi tun da huruminta ne ta kula da rayuwar kananan yaran nan wani irin kokari kuke na ganin cewa an shawo kan wannan babban wannan kokarin da muke yi ba mu kaɗai za mu iya ba domin babban aiki ne mai nauyi wanda ta fado a kan ƙananan hukumomi kuma ina son tabbatar maka duk gwamnoninmu a jihar a arewacin najeriya su ma abin ya dame su to duk gwamnonin muna ne muna magana muna ne muna tattaunawa hanyar da za a samu a taimaka shi gwamna nawa gwamnan plateau wato Uh, governor barista simon shi shine chairman na northern governors forum kuma ya yi alkawari nan ba da dadewa ba za mu zauna da duk gwamnonin arewa kuma ina magana da su one on one yawancinsa suna kokari kwarai kaga kokari da shi malin arufa yake yi game da maganar canin fyaɗe an gyara ah, laws wanda za a tabbatar ah, ba a kulle su kawai rai da rai ba domin a tabbatar abin da ke sa su su yi fyaɗen yawwa ai musu dangata ko dandaka yawwa to dandakan nan shine idan aka yi wa maza biyu uku zai kawo tsoro wa duk tsoron mungaye mutane da suke fyaɗe mai ƙananan yara domin fyaɗe mai ƙananan yara ko babba ko fyaɗe don kanshi laifinta daidai ne da kisa kuma na roko da babban murya duka iyayenmu masu angwanni kowa da kowa duk mai tsoron Allah ya tabbatar ya sa ido duk wanda ka ji labari ko ka ji yaro na kuka a cikin gida a tabbatar an je an tirar da yaron nan domin mai fyaɗe dole na san doka human rights na nan amma su bayan sun gama fyaɗen kashewa suke kasan abin da ya faru a kaduna a masallaci yarinya shekara goma bayan an yi mata lalata an kashe ta an burgawa a cikin masallaci to in ka kashe mutum ai dole kai akwai wata shekarun jiyan nan yarinya shekara tara an yi mata fyaɗe an lalatar da ita ciwo ya gagara aka rashin nita ana hanyar zuwa kafin akai asibiti ya to wannan mutum in aka kama shi me yasa ba za ka kashe shi ba bayan ya kashe mutum to dole hukumomin da masu shari'u a tabbatar an dauki babban zafi an Uh, wanda zai shirya da kai gobe saboda haka ya kamata mu samu maza da mata kowa a ƙasar nan ya sa imani a zuciya da tsoron Allah domin mu tabbatar mun kare 'ya'yanmu mun tabbatar yaran nan sun je makaranta mun tabbatar kuma an kare su har su gama makaranta musamman ya mace domin ilimi ita ce babban makamin da zaka ba yaro ilimin mace ita ce babban abin da za ta gyara kasar najeriya idan muka samu 'ya'yanmu mata sun samu kyakkyawan ilimi to kasan za ta samu cin gaba domin in ka ilmantar da ya mace ka ilmantar da zuriya gaba daya 'ya'yanta za ta tabbatar 'ya'yanta sun sami ilimi makwabtanta sun sami ilimi mijin dan kanshi mai gidan zai ji daɗi domin za ta san abincin da ya kamata da zai gyara jikin ka da lafiyanka da sauransu saboda haka idan mun goyi bayan ilimin mata mun goyi bayan cin gaban ƙasanmu ne mun goyi bayan rayuwarmu da kanmu mazan sun kallo tare da sauraron mata shashin yanci na liberty tv da kuma radio mita 300.3 da mita 300.1 mai da kuka ji tattaunawa ne muke kai tsaye da wato ministar harkokin mata ta najeriya dan paulin talent wacce ta dauko bayani kan irin yadda ma'aikatar take fuskantar kalubale da ta shafi mata a najeriya da kuma tabbatar da ci gaba da kuma walwalarsu za mu je fito da ɗan rabin lokaci idan mun dawo za mu ɗora akwai batutuwa da dama da kila za ku so ku ji daga bakin ta irin kokarin da gwamnatin nan ke yi da ma ma'aikatar ta wajen shawo kan waɗannan matsaloli a ci gaba da kasancewa da mu ɗaya daga cikin batutun da ke yi kafin mu tafi hutun na rabin lokaci shine batun samar da ilimi ga 'ya'ya mata da kuma yara waɗanda yake da muhimmanci wajen ci gaban ƙasa akwai kalubale da ake fuskanta da ke da nasaba da talauci wanda kan sa wasu iyayen su bar yayansu suna yawo akan titina ko kuma suna ɗora musu tallace-tallace wanda hakan ke jefa su cikin halin damuwa har ma da cin zarafinsu da ake yi a shin wani irin baya ga wayar da kan iyaye da kuke yi wani irin kuma kokari yake na ganin inganta rayuwar mata ta yadda za su inganta tattalin arzikinsu da zai ba su daman kai 'ya'yansu makarantu to ba to babban abin da ke cin zuciya na ce ne maganan a bar yara su fita suna talle tallen nan ita take take jawo masifa da yawa garin talle shashacin maza masu iya masu feɗin nan nan za su yara su kai su ciki cewa za su sai kaya yaro karami yaro shekara shida ko shekara bakwai ko shekara takwas sai a mata lalata saboda ko gyaɗan da bai kai ma dubu biyu ba ko lemu ko mangoro saboda haka ina magana da babban murya wa iyaye a daina sa yara su fita talle to yaya za a yi talauci ne ke jam wannan shi isa muna kuka muna neman hanyoyin da gwamnati za ta taimaka wa mata mun yi conducting survey kwanan nan eh, eh, nazari domin mu gane musamman lokacin wannan ciwon covid da lockdown din mun samu mata masu ƙananan kasuwanci irin masu sai da kosai ko masu sai da masa ko da gyada kasuwanci da yin ƙananan ƙananan small scale din su ne kasuwancin su gaba daya ta gurgunta saboda covid to muna da muna kokari mu taimaka wa wa'annan matan da ah, empowerment wato inganta karfafa musu gwiwa mun yi training kwanan nan ah, da muka ba da taimako wa mata wajen dubu biyar mun yi kuma states wajen goma sha bakwai muna na muna karawa za mu ta karawa har mu rufe sauran states din duka muna kuma kokari da bank of industry da sauran financial institutions domin a samu bankunoni a rika ba ba su suka wa mata masu kasuwanci da low interest rate to yawa ba shi marar ruwa kwanan nan ma na kira babban taro na eh, financial institutions bankuna domin a san yadda za a taimaka wato na launching women development fund wato wani gidauniya ne na cigaban na cigaban mata to kaman shi ah, md na fcmb ya ba mu alkawari yana ana kan bayarwa ma ana ba da wa mata ba da wani bashi ruwa a ruwa a kai ba to muna roko sauran bankuna muna kuma magana da babban murya a ƙara ba da wannan irin tallafi wa mata domin a karfafa kasuwancin mata idan mata sun samu karfi suna da ah, kasuwanci abin yin kasuwancin su za su da yaran nan su je suna talle a titi, daga nan a yi musu fyaɗe daga nan kuma rayuwarsu ya lallace gaba daya makaranta shine ina roko kuma ina magana da babban murya mu tabbatar 'ya'yanmu sun je makaranta domin ilimi ita ce karfin ƙasa ilimi 'ya mace ita ce karfin rayuwar gida duka idan mace ta samu ilimi za ta tabbatar 'ya'yanta ta sun ilimi za ta tabbatar komai ta je daidai mijin mai gidan da kanshi zai ji daɗi domin za ta gane tafiyar da harkokin gida da 'ya'yan gaba ɗaya. Um, yaya muke saboda za a ce ai kuna da dama na inganta rayuwar mata da yake ma'aikatar kanta ta walwalan da jin daɗin jama'a ko tallafawa mutane da inganta rayuwarsu da ake ce humanitarian affairs da ta shafi wato masu karamin karfi tana hannun akwai tsare-tsare tare da gwamnati tun daga kan trader muni da wane ne da wane ne da yan fawa da sauransu ke magana aikin gona amin da kuma irin basukan da ake bayarwa na gona ma muna kokari mata akwai halin da suke irin noman da suke ko kiwon da suke a cikin gida ta yaya ake taimaka musu da musu samu irin wannan basussuka eh muna nan muna shiryawa muna magana da bankunkuna muna kuma bayyana wa mata kungiyoyin mata daban-daban su kafa abin da ake kira cooperative society ah, ko kungiyoyin ah, taimakawa juna domin gwamnati ta fi taimako ko kuma banki ta fi taimako a ta wannan ah, kungiyoyin mata su haɗa kai ko goma ko goma sha biyar su kafa kungiya suna kasuwanci tare to ana taimaka a basu kasuwanci kuma statistics ta nuna cewa eh, ta nuna cewa duk bashin da ka ba mace na kasuwancinta ba ta taba kasa biya ba domin mata suna da nazari suna da kokarin biyan gaba suka kai ma ka sani in namiji ne aka bashi bashi a kudin za ta je wani guri daban saboda haka a tabbatar an ba da goyon baya an ƙara ba mata irin wa'annan suka domin su samu karfi domin rayuwar iyali da kuma 'ya'yanmu wanda su ne manyan gobe. to da ya rabu mista minista menene tunanin ki ko kuma kokarin ki na ganin wani irin uh, abubuwan ci gaba ki suke gani kin barwa mata a nan da shekaru uku masu zuwa a wannan wa'adin gwamnati wani irin tare-tare kika yi na ganin cewa kin tallafa wa mata da kananan yara domin inganta rayuwarsu addu'a na ga Allah shi ne mu tabbatar kafin mu bar office a 2023 ko waje da da maza da mata mu duk musamman a arewa domin mu ne muke sake da shani ilimi ilimin ya mace ilimin 'ya'yanmu su ne karfinmu su ne rayuwar da za a bari wanda zai inganta rayuwarsu saboda haka ina so ah, muna aiki tare da ministry na education ma'aikatar ilimi kuma ina son tabbatar da aiki mai kyau da muke yi da shi ah, malam adamu adamu muna samu ganewan aiki sosai kuma shi ma akwai kwazo domin ya tabbatar duk 'ya'yanmu a najeriya sun samu ilimi musamman ya mace kuma ba so ba sama ne mu bar eh, yara maza ba da mata da maza duk 'ya'yan najeriya yancin ne su sami ilimi ilimin nan kuma ba mu so a yanke shi duk yaron da ya shiga makaranta dole a bar shi ya gama zuwa senior secondary school to ka gani idan mun kai wannan in mun iya mun tsira da mu sun kai senior secondary school musamman ya mace to ka gani mun kare shanin auren yara wanda ba su kai shekaru ba to ka gani auren da 'ya'ya ƙanana yana kawo babban masifa a ƙasar nan yara da yawa suna mutuwa yara da yawa garin aiwa domin jikinsu bai karfi ya isa na aiwa ba idan ka aurar da ya mace kafin ta kai shekara goma sha takwas ka shushe ta ka kitare dokan allah ma domin jikinta bai kai ƙarfin da za ta ɗauki ta rike yaro har ta haife shi ba saboda haka idan aka bar yara sun gama makaranta sun kai senior secondary school to ma an masa ta yi auren ne to a samu ganewa tsakanin mijin cewa idan an ma auren ma za a bata ta ci gaba da makaranta ya mace tana da yanci ta samu ilimi har university har kowane digiri inda tana da ilimin kuma ta shirya ta niyya ta yi ya kamata iyaye su ba su goyon baya kamar yadda shugaban kasa da shi minista na ilimi da wannan nama ministry muna kokari mu tabbatar 'ya'yanmu sun samu ilimi domin ilimin nan ita ce babban makama da zai rayu da kasanmu bayan wannan addu'a na shine mu samu ah, bankuna da kuma kungiyoyi daban-daban na kungiyoyin banki a ƙara ba da tallafi wa mata domin mu samu mata masu ƙarfi su yi kasuwanci domin kasuwancin nan nasu nasarar kasuwancin nan nasu shine cin gaban gida da nasarar gida haka kuma mm, mata su samu ƙarfi su tabbatar an ba da yanci wa kowane mace idan tana son ta yi siyasa kuma jama'a na son ta a ba da dama a yi zaɓe na gaskiya wato zaɓen yani za a ki faɗa zaɓe mai adalci da gaskiya da inganci wato option a4 ko direct primaries wanda za a yi layi jama'a al'umma su zabi wanda suke so amma ka gani wannan sha'anin zaben delegate wannan sai manya sai mu barayin da sun saci kuɗi su zo su ɗiba su sai delegate ai delegate ba jama'a ne ba delegate ashe delegate mutane a zabi mutane ko ashirin ko talatin su zabi ah, ɗan takara ko gwamna ko dan majalisa a madadin mutane miliyon ina gaskiya sau talaka ba zai taba samun dama ya abinda abinda al'umma suke so za a takure su mai kudi sai ya saya to mai kudi kwa ya sayi delegate in ya sami zuwa gidan majalisa ai ba zai kara waiwaye ku ba domin ya riga ya sayi sayi ku amma kwa an kuka bari an yi zaɓe kadda kad da gaskiya an talaka sun zaɓi wanda suke so to shi wanda aka zaɓen ko ita wanda aka zaɓen idan kwa an ba da dama an yi wannan yin mata ne za a zaɓa domin yanzu al'umma sun gashi sun san mata ne masu gaskiya idan an yi open direct primaries za ka ga mata sun yawa domin sun san ya nuna a fili matan da ke majalisa yanzu in ka je constituency sun fi aiki domin mace tana da zuciyar uwa mace tana da tsoron Allah duk mata da ke nan majalisa ka bincika ka je constituency ka tambaya za ana son su kamar aisha duku a gombe ai kowa yana alfahari da ita shi sa ana ta kan zabanta kamar a nan plateau memba na nan has benilar ko da ke ba fati da muke ba amma in za faɗi gaskiya tana aiki to haka sauran matan nan in na dauke su dadaya daddaya za ka yi da cewa mata suna da gaskiya mata suna da tsoron Allah mata a ba su zarafi idan an ba su zarafi za su gyara kasar nan al'umma kuma za su ji daɗi ƙasa da duk ƙauyukanmu za su samu cin gaba. mata ta Najeriya a tana mana bayani filla-filla game da irin rawar da mata za su taka wajen ci gaban kasa musamman ma a tsari irin na siyasa da demokradiyya da kuma irin matakan da ma'aikatar da ke da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da rayuwar mata da kananan yara muna godiya kwarai da kika bamu dama na tattaunawa da ke musamman a yanzu da ke cika shekara ɗaya akan wannan kujera ta mugamin minista ta harkokin mata a Najeriya muna godiya. Na gode.